Gwamnatin jihar Adama ta yi Allah wadai da hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da alwashin ɗaukan matakan da suka wajaba wajen kare su bayan wani zaman kwamitin tsaro na gaggawa a fadar gwamnatin jiha biyo bayan tashe-tashen hankula tsakanin Fulani da makiyaya a ƙananan hukumomi uku. Wannan na kunshe ne a bayanin bayan taro da kwamishinan yada labarai Alhaji Ahmad Sajo ya yi wa taron 'yan jaridu. Eh, mataki na farko shine mun yaba ma shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya kuma babban hafsa hafsoshin sojojin Najeriya bisa ga um, namiji kokari da ya yi wajen tabbatar da cewa an murkushe wayannan yan tsagera na Boko Haram har ma an karbe wannan daji na Sambisa mun kuma yi la'akari da cewa kasancewan wannan abin da ya faru yana iya sa mutanen su fantsamo cikin wasu wurare a cikin jihar mu kuma za mu dauki matakai wanda za mu tsare al'umma mun kuma yaba ma eh, iyayenmu na gargajiya saboda yadda suke tashi tsaye idan irin wannan abin ya faru mun yaba ma jami'an tsaro saboda irin namijin aiki da suke yi kuma mun yi Allah wadai da yan sandan nan da aka kashe harshe kuma mun yaba ma 'yan jarida na wajen tabbatar da cewa ba su ruruta al'amuran nan bisa karerayi wadda zai sake kawo wasu tashin hankali ba to mun ɗauki wannan matsayi sannan mun dauki matsayin da tabbas za mu kafa kwamiti wadda zai tabbatar da cewa an zauna lafiya a wannan jiha a mai girma ya bada umurni dukkan shugabannin kananan hukumomi dole su rika taro na tabbatar da tsaro a ƙananan hukumomin su kuma akwai abin da ya tashi su tabbatar sun sanarwa gwamnati saboda gwamnati dauki mataki ranka daɗe bisa ga rahotanni mutane nan na amfani da muggan makamai makamai ban sani ba a wannan zama da kuka yi kun dubi yiwuwa yadda za a hana irin wayannan makamai shiga hannun mutane a babu eh, abu na farko ina so ka sani cewa alal hakika matakan da za mu ɗauka na tabbatar da zaman lafiya ba za mu gaya maka wannan matakan ba domin mun gaya maka gaya wa al'umma watakila wayanda suke neman su tada hankali kuma an gaya musu kaga za su canja dabara don haka mu muna da dabaru da za mu ɗauka da mu bi wajen tabbatar da cewa an zauna lafiya ah, abu na biyu wannan masifa da Allah ubangiji yake jarabtar mu da ita ba masifa ce da zaka ce kaman ka rufe ido ka bude kawai ya tafi ba mun san cewa zai dauki lokaci dole sai an dauki wasu matakai daban-daban kuma insha Allah za mu dauki wayannan matakai kuma za mu iya kokarin gurgurdun kokarin mu tabbatar cewa an samu zaman lafiya batun makamai da ke jama'a kuma fa wadda eh ai na gaya maka cewa za mu dauki matakai na tabbatar da cewa al'umma mu sun zauna cikin tsaro amma ba zan gaya maka ga matakin da za mu dauka ba saboda taron na zuwa ne kasa da mako daya bayan tashe-tashen hankula da ya haddasa asarar rayuka tara ciki har da 'yan sandan kwantar da tarzoma guda hudu kana aka sanar da batawar biyu yayin da ɗimbin dukiyoyi da amfanin gona da dama suka salwanta na tuntubi kwamishinan 'yan sanda na jihar adama malam musa kimo domin jin inda aka kwana bayan batawan jami'an ta biyu da bindigogi hudu jim kaɗan bayan tashi taron amma ya ki cewa komai kan batun sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya